a gaskiya idan ina cikin yabon manzan Allah ba ni ma fahimta shin duniya nake ko lahira nake <laughs> sunana abdulrahman sani wanda aka fi sani da abdul s computer ni dai an haife ni a cikin garin katsina cikin birni a nan kofar 'yan daka a nan mahaifata take na yi karatun firamare a nan rafin daɗi daga nan kuma aka dasa a gaman dai kofar 'yan ɗaka sannan dama akwai ana karatun addini na yi makaranta allo sannan kuma aka dasa ta littattafai yaba annabi a gaskiya ba zan iya ce ma ga ranar da na fara ita wannan harka ta yaban annabu ba don akalla tun ina yaro na tashi da abin ne a nan kofa gidanmu ba zan manta ba muna dan hada irin dan gwangwanayi irin maulidin yara a lokacin muna yin shi tare da yaran unguwa da irin mandirin nan na takarda da ake yi da kwano ba zan iya ce ma gaskiya ga adadinsa ba saboda yau wancan za su zo a tafi da su gobe kila wancan benen wani kuma zai zo a tafi da shi kaga at least in ce ma guda kaza ne gaskiya ba zai yiwu ba idan kau ma ranar maulidi ne shi wannan ba ma zai kirgu ba saboda za ka taho ne ba san ma iya mutanen da za su biyo ka ba kullum ni'imatin masudin duk inda ni'ima take to za a samu 'yan hasada a cikinta a gaskiya akwai kalubale kala-kala wanda aka samu kuma shi ita arka irin wannan dama mafi yawanci za ka ga daga gida ake samun irin wannan har ta kai waje ban mazaje annabu mai isa da alfarma. shi irin wannan yanayi zuwa yake a gaskiya idan ina cikin yabon maza Allah ba ni ma fahimta shin duniya nake ko lahira nake <laughs> a gaskiya abin bai misaltuwa saboda duk yadda zan kwatanta ma in ba shiga kai irin yadda na shiga ba ba lallai ba ne ban iya faɗa ma abin da nake ji sannan akwai wani abu wanda ba kowa ke samun shi ba illa mai yin irin abu kamar baiti ne lokacin da wani baiti ya zo ma tare da kafiyar shi wallahi in ba mai irin wannan mai yin yabon ba shi ma ya san yana jin irin haka to irin daɗin da mutum zai ji Allah ne kaɗai ya san shi gaskiya sai kau mai yin kwatankwacin shi ma yabon maza Allah na tabbata duk mai yin yabon maza Allah idan baiti ya zo mai Allah kaɗai san irin daɗin da yake ji Ani wata kyauta ce wadda maza Allah ya mun wadda na daɗe ina neman ta kuma wallahi na same ta duk wanda ya ganni zaka ji ya ci sai maza Allah kaga ko ba abin da ya kai wannan nasara sannan ci gaban rayuwa an same shi ba dai sai an faɗi ba sabida da ba a kai haka ba shawarar da nake ba dukkan musulmi na tabbatar da duk wani musulmin gaskiya bai da kamar manzan Allah don ko a hadisi ma manzan Allah ya ce ku koyar da 'ya'yanku ƙaunar annabinku kiran da nake wa 'yan uwa musulmi mu sani ba mu da kamar mazan Allah mu koya ma mu tarbiyya da girmama mazan Allah babu abin da ya kai shi a cikin addinin mu sannan kuma ina kira ga 'yan uwa na sha'irai na wurare daban-daban mu sani mu yi yabon mazan Allah dan Allah dan mazan Allah